الله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا أعلم آه، وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya sake ganin dama ya tara mu a cikin wannan daki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junan mu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at ila at-taslimi ka annaka taraha yau nawa ga wata na musulunci muna watan rajab nawa ga watan rajab kenan yau eh sha na sha bakwai ga rajab ko bayan hijirar manzo sallallahu alaihi daga maka zuwa madina ko ka faɗa ne dai kawai na ga kana da so sa kai eh <laughs> sha bakwai ne ko to watan da ake kira azumin tsofaffi wanda wannan azumi babu shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro wani abu ba cikin addinin nan an bayar masa wato daga cikin shiriyar umar yana dukan waɗanda suke azumin rajab ba in ya ce kana azumi ya tambaye ka sai ka ce eh, wanne ya ka ce rajab to zai da ke ka umar bin khattab allah ya kara masa yadda to shi ne daidai da sha uku ga watan arna watan albashi kenan to hijira tana shi kuma shekara ta 2017 to yau za mu tashi akan muna da koro shubuhoyi da suke hana mutane aiki da sunna ga shawarar da ibn abdulbar yake bayarwa mun tsaya a kanta ibn abdulbar yake cewa wa man affa nafsahu minan nazari duk wanda ya kama kansa dangane da nazari wato nazari cikin abin da ya zo cikin littafin allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallama wa adraba amma zakarna ya kau da kai dangane da abin da muka ambata na bin sunna wa arada sunana bi ra'ayihi ya dinga auna sunnonin manzan Allah da ra'ayinsa bi mana in aka ce ga sunna sai ya ce to kai ta yi daidai da ra'ayi da ra'ayina kamar yadda aka ake ta samun wasu malamai wanda suna danganta kansu ga musulunci amma la shakka cewa barna suka dinga yi wa addinin musulunci an gane ko irin su taha hussein za ka samu manyan malamai ne a misira amma za ka samu ba su da aƙida da irin su wani malami da ake kiran shi abu rayya shi kawai idan ya ga hadisi sun yi karo sai ya ce ba wa ta saƙafa tunda sun yi karo duk an zefar da su kawai kar ma ka ɗaya kana ɓata ma kanka lokaci duk irin waɗannan lalatattu ne na malamai allah ya kare mu ya ce wa'arada sunana yana mu'arada yana fito na fito ga sunna ورام أن يردها إلى مبلغ نظره إلى مبلغ نظره ورام ورام ويحب mutum yana so ya dinga mai da sunna din wato a bisa ma'aunin fahimtarsa malam ya ce duk wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan fahuwa dalun mudillun wannan batacce ne ya bata kuma ya batar wa man jahala zalika kulluhu aidan duk wanda ya jahilci sunna gaba daya wata taqahhana fil fatwa bila ilmin ya kutsa cikin ba da fatawa ba shi da ilimi fa huwa ashaddu a'ma wa adallu sabila malam yake cewa to wannan shine mafi makanta kuma shine mafi bata dangane da hanya madaidaiciya Allah ka tsare mu yace fa hadha huwa al ma bihi khafa malam yace wannan shine gaskiyar magana babu wani koyo boye a ciki fada'ali an bunayyati tariqi kyale ne da bin ƙananan hanyoyi ana cewa manzan Allah ya ce karka ma kamun wata hanya ban ni kawai in bi ta manzan Allah ya ce abu na hudu thumma inna hunaka waman sha'i'an inda ba'd al ya yace akwai wani irin wahami wato idan aka ce wahami wani irin mantuwa na ban mamaki sha'i'an wanda ya watsu in aka ce shay'un sha'i'a abin da ya watsu a cikin wato al'umma inda ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha an gane idan aka ce sha'a shay wato in tashara kenan ya watsu yace thumma inna hunaka wahman sha'i'an akwai wani irin mantuwa wanda ya watsu inda al-ba'd al-muqallidin dangane da wasu muqallidai wanda suke nanike wa mazhaba wannan abin ya kai su yasudduhum an ittiba'i sunna allati tabayyana lahum anna al-madahib ala khilafiha wannan wannan irin mantuwa da suka yi ya yasudduhum yana kange su an ittiba'i sunna dangane da bin sunna allati tabayyana lahum wanda bayyana musu anna al-madahib ala khilafiha in aka ce wannan mazhabin ya saba ma sunna to su fa gaskiya ba za su bi ba in aka ce wannan sunnar kai ta saba ba mazhabi to shi shikenan magana ta kare ba za su bi wannan sunna ba yace wa hum wa huwa dhannuhum malam yace fahimtar su anna tiba'a sunna lallai bin wannan sunna da ta saba ma mazhabinsu yastalzimu takhti'ata sahibal madhabi wato yana rizinta musu idan suka bi wannan sunna din da ta saba ma wannan mazhabin nasu wai yana nuna kenan suna suna suna nuna wannan mai maza abin yayi kuskure an gane wai idan ka bi sunnar da ta saba mu abin su to ka ka ka munanta wannan malamin maza abin kenan malam yace wa takhti'atu ma'ana ma'ana indahu su abin da suke nufi idan ka ce malamin mazhaba ya kuskure a gurinsu shine abta'u fil imami wai ka soki malamin wasu kan malamin kai ina fatan mun gane walamma kana taru fi fardin min afradil muslimina la yajuz malam yace gashi kuma duk da cewa suka ga wani musulmi ma ai bai halatta ba ko ka soki wani musulmi ai bai halatta ba la yajuz fa kaifa fi imami fi imamin min a'immatihim yaya kuma za a ce ka soki jingine mun malami ka soke ni ko in soke ka ma bai halatta ba ko to ya za a yi kuma ka soki wani jingine mun malami malam ya ce wani jawabu amsar da zamu ba su anan shine anna hadal ma'ana batilun wannan fahimtar su cewa haka din an soke shi ne batilun batacciya ce wa sababul insirafi an tafaqquh fi sunna abin da ya kai su ga wannan matsayin ba sa fahimtar sunna karara ba sa neman su fahimta sai Allah ya ki fahimtar da su wa ma li haula al qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa an gane ko malam ya ce wa illa in ba haka ba fa kaifa yaqulu dhalika al-ma'na muslimun aqil ya musulmi mai hankali zai dinga faɗin wannan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-qa'il ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hakama al-hakim idan mai hukunci yayi hukunci fajtahada yayi ijtihadi fa asaba ya dace da wannan ijtihadin da yayi falahu ajran yana da lada biyu wa idza hakama idan yayi hukunci fajtahada yayi ijtihadi fa akhta'a yayi kuskure falahu ajrun wahid yana da lada daya ashe kenan duk mutumin da aka ce kwana yayi kuskure amma ijtihadi yana da mai kaga kenan idan kace yayi kuskure ka yabe shi ne ko ka kage shi alhamdulillah to mu je gaba ce fa hadal hadithu yaruddu zalikal ma'ana wannan hadisi da muka karanta yanzu yana musu raddi da su da suke cewa idan ka bi ka kyala abin da malamin maza ba ya kawo ka bi manzan Allah kaman kana nuna wannan malamin yayi kuskure ne a halin kai kuma annabi ya ce wanda ya kuskure yana da lada nawa kaga kenan kai ka gode wa malamin ne ma ka ba shi lada daya ko ba haka bane malam yake cewa to wannan hadisi yana musu raddi ga wannan ma'ana da suke daukanta ita ce ma'ana eh, wacce take daidai wa yubayyinu bi wuduhi lahu da fihi yake cewa wannan hadisi yana mana bayani lahu da fihi babu wani kura dangane da wannan hadisi gashi nan ya fito tangariya garau yace anna qaulal qa'il lalla fadin mai fadi akhta'a fulanu idan mutum yace ce wane ya kuskure ma'anahu fi shar ma'anansa a cikin shari'a ai usiba fulanun ajran wahidan ai wani ya samu lada daya yanzu idan ya ce malam nuhu ya kuskure wato bi ma'ana nuhu ya samu lada daya kenan an gane ko ba zagin shi dai ba na ma ba shi lada daya ne fa'ida kana ma'ajuran malam ya ce idan ya kasance lada zai samu fi ra'ayi man khatta'ahu ga ra'ayi duk mutumin da ya ce wani ya yi kuskure idan lada zai samu fa kaifa yatawahhamu yatawahhamuhum min takhti'ati iyyahu at-ta'an fihi ya za su samu wahame waɗanda suke dakile mu mazhaban nan ya za su dinga ganin cewa yanzu idan ka cewa ne ya kuskure yana nufin ka wato kenan ka ka aibanta shi malam yace la shakka anna hadha tawahhum amrun batilun malam ya ce wannan irin kuskure da suke yi al'amari ne wanda yake batacce ya jibu ala kulli man kama bihi an a anhu malam ya ce ya zama wajibi duk wanda ya tashi da wannan fahimta ya dawo wa wannan fahimta wannan fahimta gurguwa ce wa illa idan kuma ce ba zai dawo ba fa huwa alladhi yata'aru fil muslimina malam ya ce ku sani cewa shi yake sukan musulmai idan yake dawo to shine yanzu ya dawo mai sukan walaisa fi fardin adi ba ma yana sukan ɗaiɗaikun mutane ba ne bal fi kibari a immatihim yana suki yana suka ne a manya-manyan wato limamai an gane da su sun ce idan aka samu hadisi ya karo da mazhabin su a ɗauki ne a ɗauki hadisi kai sai ka ce ba za ka ɗauka ba to yanzu ka dawo kana suka kenan da waɗannan limamai ina fatan muna ganewa kai ya ce ma mina sahabati kana suka ne ga sahabbai yanzu mun gane kai ne yanzu makiyin annabi makiyin su malik tunda su sun ce idan aka samu sunna ka ajiye maganar su ka ɗauki sunna ko sai ka ce ba za ka ɗauka ba to yanzu mun gane kai ne makiyin su an gane tun daga mina sahabati daga cikin sahabbai wa tabi'in daga cikin tabi'ai wa man ba'adahum min al-a'immatil mujtahidina wa ghayrihim da ma wanda suka biyo bayansu daga cikin limamai mujtahidin duk a cikin waɗannan a'imma din guda hudu wane ne tabi'i a cikin su wa zai gaya mun tabi'i abu hanifa shi kadai ne tabi'i duk sauran tabi'u na ne ko ba haka bane to sai aka ce ga hadisin manzon Allah ya zo sai na ce ba zan bi maganar abu hanifa ba zan dauki na manzon Allah menene kuskure na kaga ban kuskure ba ko malam yace ce bal eh, ko yake cewa uh, fa innana na'lamu yaqinan anna ha'ula'i al-ajilla kana yukhti'u ba'dhum ba'da mu mun sani a iya sanin mun jimala kana uh, ko na'lamu anna ha'ula'i al-ajilla lalle waɗannan manya manyan malaman in aka ce al wato al'kurama manya manyan malamai ina fatan an gane kana yukhti'u ba'dhum ba'da sashinsu yana kuskurantar da shashi an gane ko wa ya ruddu ba'aduhum ala ba'adin shashi yana yi wa shashi raddi ko ba ku gane ba fa ya kulu afa ya yanzu mai hankali zai ce inna ba'aduhum kana yut'inu fi ba'adin shashin sahabbai yana suka ga shashi tun da shashinsu yana nusantar da shashi yana kuskurantar da shashi to yanzu yana nuna kenan su suna suka ga junansu kenan idan ka ce in aka ce mutum ya yi kuskure an soke shi to ya nuna kenan sahabbai suna sukan junansu waye wannan ka daina irin wannan abu kanin su ka koma baya kana yut'inu ba'dhum ba yanzu kenan shashin su yana yana sukan shashi malam ce bal laqad sahha ya inganta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhta'a ababakar radiyallahu anhu ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzan Allah ya ce wa abubakar kayi kuskure an gane ko yaushe ce ya yi kuskure fi ta'wilihi li ru'ya kana ra'aha rajulun wani mutum ne yazo yana magana yayi mafarki yace wani mutum ya yayi mafarki sai abubakar siddiq ya fassara mishi wannan mafarkin faƙala sallallahu alaihi wasallama lahu sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abubakar asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan ka dace da wani shashin fasara ka kuma kuskure ga wani shashin fasara to wannan kenan malam yace fa hal ta'ala fa ta'ala sallallahu alaihi wasallama fi ababakri yanzu kenan manzan Allah ya soke abubakar bi hadhihi kalima da wannan kalmar dan yace yayi kuskure ya soke shi kenan yace wa min wa min ajibi ta'siri hadha alwam ala ashabihi yake cewa daga cikin wato abun mamaki na wannan wato wahami na waɗannan mutane wanda suke daƙile wa mazahaba daga cikin abun mamakin su annahum yasudduhum an ittiba'i sunna wannan irin takalidanci din yana hana su su bi manzan Allah ba al-mukhalifa li madhhabihim wannan takridancin nasu da ya suka dakile mu mazhabinsu abin da ya saba mu mazhabinsu suna kin bi to wannan yana kare su gaban sunnar manzon Allah li'anna ittiba'ihim iyyahu ma'ana ma'anahu indahum at-ta'am fil imami domin su a rayawansu suna ganin cewa idan ka bi ta hadisi ka kyala malamin maza ba ka soki malamin ne ya ce wa amma tibahun iyawu walau fi khilafi sunna wai su bi wannan sunna ɗin ko da ta saba mu da su bi wannan malamin za su bi shi ko da ya saba mu sunnar manzon Allah za mu ji hujjansu fa ma'ana fa ma'anahu ihtiramihi wa ta'zimihi walau fi khilafi sunna ko da ya saba mu sunna a gurin su fa ma'anahu a ma'anarsa shine ihtiramihi wa ta'zimihi ka girmama malamin ka kambama malamin ko idan ka bi shi koda ya saba ma sunnar manzon Allah Allah kiyaye walidhalik walidhalika fahamuhum yasirruna ala taqlidihi firaran min at-ta'ani al-mawhum malam yace walidhalika saboda wannan ne fahim ya suke dogewa ala taqlidihi su taqlidantar da malamin firaran min al-tani wajen kansu soki malamin al-mawhum wanda yake mai kyama abun kyama ina fatan an gane yace wala qad nasi haula waɗannan mutane sun manta wala aqulu tanasaw ba dan ce sun manta da gangan ba a ba su wuzuri annahum bi sababi hadha al ba su san cewa ta dalilin wannan mantuwa da suke yi ba waƙa'u fi ma huwa sharrun min farru wato sun auka cikin abin da ya fi abin da suka guje mashi sharri an gane ko mutumin da ya guje ma sunnar manzon Allah dan kar ya soki wani ya guje ma kar ya saba ma Abu Hanifa to ya saba ma manzon Allah kaga ya guje wa sharrin da ya fada mafi sharrin abin da ya guje mawa ina fatan muna ganewa ko walhamdulillahi fa innahu law qala law qala lahum qa'il da wani zai ce musu idza kana tiba idan ka bi mutum ya dullu ala ihtirami yana nuna in ka bi mutum ka girmama shi da za ka gaya musu haka ko kai da waɗanda in kuna conversation kuna magana sai ka ce musu yanzu kenan mu saurara idan ka bi mutum ka girmama shi ko zai ce maka eh to mu je gaba idan ka bi mutum idan kana al'ittiba ya dillu ala ihtirabil matbu idan kana nufin cewa idan ka bi mutum ka girmama shi in ka bi mutum ka girmama shi kenan ko ka ce mishi haka wa mukhalafatihi tadullu ala ta'ani idan kuma ka ka saba mishi shine ka sauke shi to ka mishi wannan tambayar da jimala yace fa kaifa ajza'tum li anfusikum mukhalafati sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa tark ittiba'iha ila ittiba'i al-imam fi khilaf as-sunnah yanzu kenan sai ka ce musu to fa kaifa ajza'tum li anfusikum ya kuka ya kuka halalta wa kanku mukhalafati sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallama tunda kun ce idan aka bi mutun an girmama shi ko idan kuma aka aka aka shi an soke shi to yanzu kun sai kuka ba abu hanifa ga hadisin manzan Allah kun kibi yanzu wa kuka soka kenan tunda kun ce duk wanda aka bi aka kibi an soke shi ko to yanzu ga hadisin manzan Allah sai kuka kibi sai malam ya ce wa tarka tiba'iya ila tiba'il tibai mazhabi fi khilaf as-sunnah yanzu shi nan yanzu kenan saba ma manzan Allah ya saba ma sunna ko bai saba ba wa huwa ghairu ma'sum gashi shi wancan limamin ba ma'sumi bane ko ma'sumi ne to wa ta'u fihi laysa laysa kufran yanzu shi manzon Allah ai ba ma'sumi bane abinda nake so in faɗa kenan manzon Allah ai ai shi manzon Allah duk abin da yazo da shi yana kuskure na shari'a to sai kuka ce ba za ku bi shi ba za ku bi malamin maza ba. sai malam ya ce alaisa kufuran yanzu saba ma manzan Allah ba kafirci ba ne kiri-kiri ga hadisin manzala suka ce ba za ka bi ba me ka zama kenan eh ga mutum ya zama kafiri original kafiri an gane sai aka ce ga hadisin manzala sai ka ce ba zan bu ba ba zan bu manzan Allah ba zan bi imamu malik gaba annabi ya faɗa wallahi kana neman ainihin dakilalle kana neman ainihin bugagge dan giya an gane ko daburitacce sha-sha-sha wallahi ka samu irin wannan ba kai ka tsaya ma kana wani wani dautin ka je kawai ka kamo shi sha-sha-sha a ce ga hadisin manzan Allah ga hadisin annabi wa in tuti'uhu idan kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kun shari'a sai ka ce to yanzu kai ka kowa ilimi ne to ga hadisin manzan Allah kaga shashasha ko sai ya dinga ce maka kai ka kowa ilimi to wannan shine original shashasha sai mara ya ce to yanzu saba wa manzan Allah ba kafirci ba ne illan fala in kana inda inda indakum mukhalafatul imam ta'tabiru ta'nan fihi in kuka ce to ku a gurin ku bin limani eh, limami idan ya saba masunna sunna shi ne an soke shi to malam ya ce fa mukhalafatin rasul sallallahu alaihi wasallam azharu fi kauniha ta'anan fi to ai saba wa manzon Allah shi yafi shi yafi fitowa fili a ce an soki manzon Allah ko tunda har in aka soki limami aka ce limami ya yi kuskure ba za a bi shi ba an soke shi to ga hadisin manzon Allah yanzu wanne ne ya fitowa fili da ka soki limami da ka soki manzon Allah an gane yanzu idan idan idan ka soki limamin masallacin nan wani abu zai faru to yanzu mutum ya fito kwaro-kwaro anguwar rogo da anguwar mi ya ce shi ne dan adawan manzan Allah wallahi tallahi ni dan adawan manzan Allah ne ya zagi manzan Allah mai mu mashi kowa sai ya wasa gariyo da barandami faƙutuluhu kenan fil hilli wal harami eh ko haram ya shiga kashe shi za a yi ba shi da wani amfani ya zama datti ya zama najasa a cikin al'umma ko ba haka ba bane kaga kenan ya saba mun ya zazzage ni ai an samu waɗanda suka zazzage ni ina karatun nan ko wani abu ya faru ba abin da zai faru kuma gobe ma ka zage ni ba abin da zai faru an gane ko amma an ka zage manzon Allah ka kira wa kanka ruwa an gane ibnu taymiya ce ko ka tuba kashe ka za a yi tuba ta maka amfani a lahira an gane ko amma ko ka tuba za a cire kanka baka da wani amfani ka zama datti Allah ya kare mu da zagin manzon Allah to malam yake cewa yanzu manzon Allah ka soke shi bai fi bai fi bayyana ba yace bal zalika huwa al-kufru bi ainihi idan kana neman kafirci karara shine a ce manzan maka ga abinda da Allah yace ce ka ce kai kuma ga abin da wani limami yace ce da ukun la inda kauli muhammadin bar kowane magana idan aka ce muhammadu ya fada na ma tunanin wani iyayenka an gane ko masu daƙilalliyar kwakwalwa akan manzan allah an gane ko iyayen mu duk kwakwalensu a dakile yake akan manzan allah ana cewa manzan allah ya faɗa kawai shi kenan yadda kowa ka kama manzan allah an gane ko shi sa wanda suke iddiayin cewa wai wani jikan annabi ne sai ka ce to ni ba zan bi jikan ba annabi zan bi a nan wa ka girmama ka girmama su an gane ko ga kaka ga jika sai ka ce ni ba zan bi jikan ba kakan zan bi yanzu dan Allah wanda yake san kakan zai yi fushi da kai to kenan kaga kenan ba ainihin kakan ake so ba dama wani abu ne daban ake so a kare Allah ya kare mu malam yake cewa wal iyazu billahi Allah ya kare mu dangane da da da yiwu manzan Allah tawaye law qala lahum zalika qa'ilun da za ka musu wannan tambayar in ji mala lam yastati'u alaihi jawaban ba za su iya baka amsa ba ka ce to yanzu ni na yi mamalan wani tawaye na bi manzan Allah me yi amsar ka anan malam ya ce lam yastati'u ba za su iya baka jawabi ba Allahumma illa kalimatan wahida malam ya ce sai dai kalma guda ɗaya ne za su iya gaya maka qala ma ina ma sami'na mun daɗe kuma muna ji waɗannan maganganu da a shashinsu wa hiya qauluhum sune shi ga amsar da za su baka shine za su ce inna ma tarakna sunna ai mun bar wannan sunna siqatun minna bi imam al-madhhabi dan mun tabbatar da cewa ai wannan malamin mazhaba din ba sika ne wato mutum ne adili wa annahu a'lamu bis sunnati minna ai ya fi mu sanin sunna ko ya fi mun sanin sunna shi yasa muka bi shi ko malam yace wa jawabuna ala hadhihi al-kalima ga amsar mu akan wannan bayani min wujuhin mu za mu iya baka amsa ta fuskoki da yawa amma malam yace ce ya turu kalamu alaiha an muka ce za mu baka amsa akan maganga wannan amsoshi da yawa magana za ta ɗauke mu da yawa fil fi hadhihi muqaddima a cikin wannan muqaddima wala wa dhalika amma sai dai haka din fa a aqtasiru ala wajhin wahidin minha zan takaita ga hanya daya wanda zan baka cikakkiyar amsa wa huwa jawabun fasilun bi idnillah malam yace insha Allah wannan shine amsar da zan baka mai rarrabewa da ikon Allah fa aqulu ya ce zan ce laisa laysa imamu madhhabikum faqat huwa a'lamu minkum bi sunnah ai ba malamin mazhabanku bane kadai yafi ku sanin sunna ko kun ce kun bi wancan malamin ne dan ya fi ku ilimi ko ya fi ku sanin sunna to shi kaɗai ne malamin da ya fi kowa sanin sunna malam ya ce bal hunaka asharat akwai malamai goma da suka fi shi sanin sunna ko kuma sun bi wancan sunna da shi bai bi ba ko to me yasa ku ba ku bi ba akwai asharat akwai gomoni kai malam ya ce bal mi'atun akwai ɗaruruwan mutane da suka fi wannan limamin sunan sunna kuma sun bi sunna da ku kuka ƙibi kun bi sunna da shi limamin ku bibi ba ko ya ce akwai mi'at ɗaruruwa ba ya ce mi'atul a'imma hum a'lamu aidan minkum bi sunna sun fi ku sanin sunna فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم إذن سنة تزو إن كنتتيا وتتساقى مذهبكم wakana kada akhadha biha ahadun min ulaika al'imma sai shi waɗannan limaman goma ko ɗarin nan sai aka samu wani ya ɗauke ta yayi riko da ita fal biya biha wal halatu hadhihi hatman lazimun indakum tunda waɗannan limamin sun fi limamin ku sanin sunna sun fi kuma sanin sunna tila ko ba haka bane yake cewa to ya idan suka zo da sunnar da tunda sun fi ku ilimi hujjan ku shine limamin ku ya fi ku ilimi ko shi yasa kuka kuka bi shi ko kuka ki bin sunnar annabi to malamai nawa ne suka fi shi sani suka fi ku kuma ilimin an gane da suka yi aiki da wannan sunnar dan mai kuma ba za ku ɗauki wannan sunnar ku yi aiki da ita ba malam ya yace li anna kumul mazkura domin maganar da kuka yi a baya la kuhuna ba za ta ci kasuwa nan ba idan muka ba ku wannan amsa maganar ku ba za ta ci kasuwa ba fa inna mukhalifakum sayaqulu lakun mu'aridan domin duk wanda ya saba muku za ku zama kishiyarsa inna ma akhadna bi hadhihi sunna thiqatun minna bil imami allazi akhadha biha mun bi wannan sunnar ne dan mun tabbatar da limamin da ya bi ai ba zai batar da mu ba fattiba'u aula min ittiba'i al imam khalafaha to idan wani malami da ya fi ku sanin sunna ya yi amfani da sunnar wancan ma ya yi amma limamin ku ne kaɗai bai yi amfani da sunnar ba malam ya ce sai ku ɗauki wanda ya fi ku ilimi ya yi amfani da sunnar kaga ka fita a cikin rudani an gane ka bi limamin kuma wanda ya fi ka ilimin ka kuma ya aiki da me da sunnar amma idan ka ƙi ka yi wa limamin ka kai kanka limamin ka mishi ta waye don ya ce abi kai ka ce ba za ka yi ba ko to ka ta waye kuma ka an haramta maka aiki da me da sunnar manzan Allah ina fatan muna ganewa Allah ya samun gane malam yake cewa wa hadha bayyinun la yakhfa ala ahadin insha Allah ta'ala malam yace wannan bayani a bayyane yake baya kuya ga kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane wanda suke suna da ilimi walidhalika fa inni astatu an aqul malam yace saboda wannan ne zan yi wata magana a nan yace inna kitabana hada littafin nan namu wannan littafin da muke karantawa yanzu lamma jama'a sunan lima ko eh, lamma jama'a sunan asabita annu sallallahu sallama fi sifati salatihi yayin da na hahaɗa shi na harhaɗo abin da ya shafi sunnar manzan Allah dangane da sallah malam ya ce fala uzra li ahadin fi tarkil amali biha babu uzuri ga kowane irin ɗan tabiki ya ce ba zai aiki da littafin nan ba babu uzuri gare shi an gane ko li'annahu laysa fihi mattafaqal ulama ala tarkihi domin babu wani abin da malamai suka yi ittifaki a cikin littafin nan suka ce ba za a yi aiki da shi ba malam yace babu yace hashahu min zalika Allah ya tsare su masu faɗi wannan ba wani malamin da ya ce ba za a yi aiki da wannan littafin ba bal ma min mas'alatin wuritu fihi malam yace babu wata matsala da na koyo a cikin wannan littafi illa wa qad qala biha qa'ifatun minhum sai an samu wani malami ya riga ni faɗanta a baya yace wa mallam yaqul biha duk wanda ya ki faɗan littafin nan yayi munafirci ya ƙi fada ya ƙi karantar da mutane fa huwa ma'zurun ma bashi uzuri wa ma'jurun ajran wahidan ya sami lada daya li'annahu lam yarid ilayhi nasu domin nasi bai zo mishi ba wanda bai wanda bai san littafi ba kenan an gane za mu bashi uzuri itlaqan mu bashi uzuri kai tsaye ka duba adalci aw warada ko kuma littafin ya zo masa lakin bi tariqin la taqumu indahu bihi hujja da ya zo masa dangane da a hanyar da ba zai iya kafa hujja da shi ba wani bai gamsu ba saboda karancin ilimi an gane shi ma ba shi uzuri au da gai zalika min azari al-ma'rufa ko da ko makamancin haka dangane da uzurorin da za su iya karbuwa addini sanannu ladal ulama wajen malamai in malami ya ji zai ce eh wannan uzuri ne an gane yace wa amma man sabata nas indahu min ba'dihi amma duk wanda nas ya tabbata gare shi karara an gane fala uzura lahu to ba shi da uzuri fi taklidihi a cikin wato ainihin taklidancinsa ya ce to yanzu ni na zan daki ne mu malamin mazhabi a wa'azin da aka yi kwanan nan na ƙasa na ji wani babban malami ina jin mataimakin shugaban majalisar malamai ne eh, an gane ko na ji yace ce a duba sifatu salatin nabi a duba sifatu salatin nabi na ce a ah, to an fara ci gaba ba wallahi na ji ya ce a duba sifatu salatin nabi za ka ga kaifiyat na sallama akwai sallama daya akwai biyu akwai kaza an gane ce amma dalibin ilimi ya duba sifatu salatin nabi na ce masha Allah za ka Allah khairan ko ba haka bane ce a duba sifatu salatin nabi na ce Allahu akbar an gane Allah ya mu ci gaba haka yace bal alwajib ittiba'in an-nas al-ma'sum idan dai sunnar nan ta zo maka ta wannan littafi ya zama wajibi ka bi nassin nan domin nassin nan ma'asumi ne domin daga manzon Allah ya zo ko ba haka bane annabi kuma wa bayan tiqwanin in huwa illa wahyun yuha to dole ne ka bi malam yace wa dhalika huwa al-maqsud min hadhihi al wannan shine makasudin yin wannan muqaddima wallahu azza wa jalla yaqul Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ka duba ayar da malam ya kawo yace ya ayyuhalladhina amanu Allahu akbar abdullahi ibn mas'ud yace in ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to ka bude kunnanka da kyau ka ji abin da zai zo don ka dauka na umarni kai na hani ka bari an gane yace ya ayyuhal ladzina amanu Allah yace ya ku wanda kuka yi imani istajibu lillahi ku amsa ma Allah walin rasuli ku amsa ma manzan Allah iza da akun lima yuhyikum idan ya kira ku dangane da abin da zai raya muku zuciyarku malaman tafsiri suka ce mai zai raya ku wasu malaman suka ce jihadi wasu malaman kuma suka ce a'a abin da ake nufi ku amsa kiran manzan Allah shine za ku amsa mutaba'atil ahkam duk hukuncin da manzan Allah ya zo da shi ku dauka lima yuhyikum cikin abin da zai raya ku idza da'akum lima yuhyikum in ya kira ku dangane da abin da zai raya muku zuciya to ku sani ba idan ya kira ku kuna sani kuka kibi ga sunnar manzon Allah kana sani ka kibi to ga abin da zai faru da kai sai ya ce wa alamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi lalle Allah in aka ce yahulu Allah yana sa shamaki tsakanin bawa da shi me ya yaushe Allah zai sa shamaki a zuciyarka idan aka ce ga sunnar manzan Allah sai ka ce ba zan bi ba ka fi malik ilimi ne ka fi abu hanifa ilimi ne ba lajana ba ta bani umarni ba sunnar manzan Allah wasu su na ne lajana ga babbar harkotan manzan Allah ta ka umarnin bin sunna lajina ba ta ka umarni ba akarmaka Allah ustazin ga mu ga yawani ga saje ga karya amma ka ce na jina ba ta baka umarni ba na ga na jinar mazan Allah to idan ka kasance irin wannan Allah ya ce ku sani cewa in kuka doge kuka ki amfani da sunar mazan Allah din girman Allah din girman Allah wannan maganar da nake yi ina kalubalantar duk wani malami da yake garin nan in yana da tafsiri ƙalubale ne wannan don allah ka karkata tafsirinka kowane iri ne ka duba don allah karkashin wannan aya, ne malamai suka faɗa a karkashin wannan aya ba ra'ayi na ba ne in wani malami na da tafsiri ya karkaɗe ya duba suka ce idan aka kawo maka sunnar manzan allah kana gani garau ka ce ba a baka umarni daga lazina ba ba a baka umarni daga wani guri ba kana kokonton bi katiri to sai an da shafa zuciyarka ba ka da wani amfani wa'lamu ya hulu bai da lamari wa yi sani sani a sunna fa aba an ya'mala biha sai ka ji sunna ka ki amfani da sunnar to ka zama kenan liability ka zama parasite ka zama annoba a cikin al'umma an gane da ya ka ɗauki rigar malanta kasa hukun ka zama jakadan manzan Allah sai ya kasance kuma ba a sani ba kana faɗa da mazan Allah to idan Allah ya fahimci haka ne aka halinka yake sai ya shafa zuciyarka duk abin da za a yi duk bala'in da za a yi wallahi ba za ka bi sunnar manzan Allah ba a haka za ka mutu akwai wanda sun fahimci sunna gaskiya ne suka ce su ba za su bi sunnar manzan Allah ba wallahi suna tsoron kar su yi wa mabiyansu tawaye mabiyansu zo su zazzage su a gidan da je rediyo wallahi sun faɗa haka mun san su kuma wallahi in ya kama mu faɗi sunan sai mun faɗa amma dai mu saka ya su yanzu an gane haddad sai in gaya maka da ranar da aka yi abu ce wallahi shi dai kawai tsoronsa kar dai yanzu in ya bi sunna ya zo ya kasance mabiyansa sun masa tawaye wallahi suna nan akwai yan bidiyan da suka faɗa haka an gane kuma suka mutu akan wannan turba allah ya kare mu wallahi kuma ba su tuban ba kaga kenan allah ya sa shamaki tsakaninsa da shi da zuciya su ko to idan sunna ta zo ka kibi aka yi aka yi da kai ka kibi ka zama dan tawaye aka yi aka yi ka kibi to sai allah ya saka shamaki tsakaninka da sunna wa'alamu anna ya hulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana sanya shamaki tsakanin zuciyar ɗan adam wa annahu ilayhi tusharun ku sani ga Allah za ku koma duk bin sunnar ka dai sai ka mutu duk bin sunnar ka sai ka mutu kuma wallahi sai ka je kai bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama wattaku yawman turja'una fiye ila Allah ku ji tsoron ranar da za a ce wani ya rasu ranar da za ku koma zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna za a hada ma kowane rai abin da ya aiwatar na kin bin sunna da abin da ya aiwatar na bin sunna Allah ya ce wa hum la yuzlamun wallahi ba za mu zalunce ku ba Allah ya sa mu mutu cikin bin sunnar manzon Allah duk bala'in da za a yi Allah ka sanya mu daga cikin mabiya sunnar manzon Allah Allah ya sanya mu daga cikin su mu muna bukatan haka Allah ka kashe mu a cikin sunna ka raya mu kuma a cikin sunna ka samu kuma mu bi sunna mu yi aiki da ita kuma ka ba mu ikhlasin aiki da ita yawa ba wai muna faɗa bane kuma mu muna muna sunna sunna sunna ba mu da ikhlasi in ba ka da ikhlasi ka zama kai ma absent ba a magana ba a maganar ka ina fatan an gane wani ne ake nuna mun shi kwanaki arne ne ba wani yana Nigerian film aka ce an ba shi wai miliyan biyar miliyan biyar aka ce aka bashi ya aske gemu ya ce wallahi ba zai aske ba miliyan biyar aka ce aske gemun ka ya ce ina kamala din zan aske in cire kamalar ina da mutunci yanzu in ka ya ce musu za ku yadda ku ku ta ba riga ce to yanzu na aske gemu a tsirara nake ce ba zai ba zai yi ba miliyan biyar arne ba wallahi ake nuna mai shi ka ce ya ƙi saboda arne ma ya san kamala ya bi sunnar manzan Allah bai sani ba an gane ko wallahi tallahi shi yasa an ka bin sunnar ta gaskiya ta yi kofa to za ka bi ta wani guri daban kuma gane kawai ka fito ka ce ni ahli sunna ne tawaffani sunniyan wa alaikani bis salihin ba shi kenan ba duk gurmanin da za a yi ayi da kai ka bata da mutane ka shiga aljanna ba shi kenan ba mai annabi ibrahim suka ce yahudu ba yahude ne waɗannan suka ce ba nasara ne menene ba nasare ne yalla ce ma kana ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا musliman كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ku mutu. nasarawa ku mutu baya tare da ku shi dai kawai musulmi ne an gane duk ba allah ya hutar da su ba an gane ko to allah ya samu dace to sai zo ce wallahu ya kullu haƙƙa allah baka sani cewa shi da kanshi yana mai yana faɗan mai kuma inna allah la yastahi min allah baya jin kunyan gaskiya wallahu ya kullu haƙƙa allah yana faɗan gaskiya wa huwa yahdi sabil kuma Allah yana shiryar da wanda ya nemi gaskiyan ga tafarkinsa na daidai in ka nemi gaskiyan sai Allah ya fahimtar da kai in ka ki nema sai ya ki da kai nasir malam yake cewa madalla da majibincin al'amarinmu shine Allah kuma madalla da mataimaki Allah malam ya ce wa sallallahu ala muhammadin wa ala wa wa walhamdulillahi rabbil alamin malam ya gama mukaddima ya rubuta wannan mukaddima a kasar dimashka ga date nan ya baka a kasa ko nawa 20 ga watan biyar ko hijira 1331 ko gashi nan ya gama a garin dimashka ya rubuta wannan mukaddimar littafin to da ikon allah yau mun gama mukaddima doguwar mukaddimar nan mun gama ta muna fatan dai almuhim dai muna fatan wallahi a gudu tare a tsira tare ina fatan an gane duk wannan mukaddima da muka yi zai ya zama sharan fage yanzu kaga kenan ana ce mana wani annabi ya ce ba ruwanmu da wani malami ko idan malamin ya yi daidai da maganar manzan allah sai mu ɗauki ta manzan allah mu gwanna malamin an gane ko ko babanka ne ya faɗa sai ka ce baba ga sunna an gane ko ga ta manzan Allah ya haƙuri mu bi ta manzan Allah an gane ko shine cin nasarar mu duniya da lahira Allah ya ba mu ikon bin manzan Allah yanzu idan muka zo insha Allah sati mai zuwa Allah ya kaddara muna da rai dan ba mu sani ba kwanan mu ya kusa karewa an gane ko kadakta salasan sa'id yanzu gashi nan ababu ababu ya doshi kwana goma ko wani abu makamancin haka eh, an kara ba ba wani kuma wani shahararren ciwo gashi Allah ya karɓi ransa Allah ya gafarta mushi kadimu sunna eh yayi wa sunnar annabi hidima Allah ya sanya mata masa shi a cikin mizanin ayyukansa saboda haka mu ma za mu ta kokarin gogormaya daliban daliban su za mu ta kokarin gogormaya Allah ya samu dace eh Allah ya kashe mu a bin sunna za mu tashi istikbalu alkabati idan muka zo karatun kai tsaye za mu tashi za mu kuma dinga gudu a karatun insha Allah yanzu mun gama mukaddima Allah ya mu ikon fahimtar daidai ya nuna mana daidai ya mu ikon binsa ya nuna mana kuma kwata ya mu ikon guje mata ban sani ba kowa ko mai tambaya ku karin bayani babu sai mu addu'a na amin Thank you. kamar lokacin da kuma eh, yahudu daban nasara daban didde firak ne daga cikin firakul kufar ah, wato lajina ne kawai daga cikin lajinar arna kafirai an gane ko wato eh, kamar yanzu ne a musulunci a ce maka akwai dan izala wani akwai ɗan izala 2 a gadin musulmai ne ko ba haka ba ne to su ma din yahudawan galibi akwai akwai na kirki a cikin su an gane ko aka ga mutum ba yahudi ne amma musulmi ne ahlus sunna galibi duk inda ka ji Allah ya ambaci ya ambace su da kalmar yahud yahudu a cikin alkur'ani idan ka ji Allah ya ce yahudu to ina jin wato zai wato ainihin zarge su ne an gane amma idan ka ji allah ya ce mene eh, ahalul kitabi ko to ina jin eh, allah zai yabe su an gane ko to saboda haka diddai kungiyoyi ne kawai na addini an gane yahuda da nasara akwai inda su kan suka yi ittifaki akan wani abu akwai kuma inda su ma suka ba su sami ittifaki a tsakaninsu ba an gane ko kamar catholic da da emme da emme eh yawa duk gasu ka dai dai ka kungiya ne na arna ko to amma za ka samu dai arnan ne ko amma suna da bambanci a tsakaninsu wannan shine kawai amma ba wani abu bane sunaye ne dai kawai nasu amma ba wani bambanci duk dai kungiya ce dai ta addinai da muka yi aka yi shi a baya na tambayin kusa da karshe kenan na eh. to sai a ji a duba kan dimashka tana ina sham ne ko kasar sham ko to tana kasar sham ne da ikon allah wannan kenan siriya kenan yawwa kasar siriya a nan za a yi tashin kiyama an gane ko a wannan kasar za a yi tashin kiyama in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama amma ranar juma'a wace juma'a ta gobe a ba mu sani ba dukkan alamu dai ba ta gobe ba ce don akwai wani bai aure ba na ga ya dago kai wani kuma za a daura auren shi juma'a ta sama a shi yana harara ta to ba juma'ar ba ce tunda akwai alamomi da manzan Allah su yi bayani in suka zo za a yi tashin kiyaman to duk akwai waɗannan sauran alamacin da ba su bayyana ba Allah ya sa mu dace na ga shi kenan ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر